Allah ya taimake ka dan ka yi dade Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ka na ji dadin dawowa haba yanzu wannan dan uwan naka gaba ɗaya gona ya sayar komai idan ya sayar ranka ya dade kawai gaba ɗaya shi zai handime babu wanda zai sai ya magana kenan ai shi yasa ina binni na ji irin abubuwan kata kata bai ake cewa bautar da yake aikatawa shi yasa na zo kuma saboda tsabar rahin kirki da mahaifin ya rasu ya kamata a ce ya aika mu in zo hau kujerar nan gaskiya amma ya wub ya hauta saboda tsabar kirki in eh, rahin kirki irin nasa ka gani ai ran kai dade wallahi da kana nan wani abu ma ba za a bari ai ba yanzu fa nan gaba ma tunani yake zai sayar da garin wai kowa ya tashi wai ya koma ba na mutane ba au a sayar da gari ma bana na a sayar ai yasa na zo kullun to hankalin mutan garin na a tashi yake sai dai addu'a ai addu'ar tasu ta ci nazo eh, na zo ai tun yana karamin yaro da kake ganin sa haka yake tun yana karami daga an ba su alewa yara aka ba yara alewa in ba bashi ba za ga ya fuzge wabu ya kai baki haba shi dai buru sa in ga ma komai handi ne haba ka gani buri ya kama da mutum shi sa ashe yake bulbul kamar dan dambe na dawo na dawo ni zan karɓi kujerata kuma sannan mai ɗaki na gata ita kuma ta karɓi ɓangaren mata saboda mai ɗakin sa yadda take shashanci take ɗeba kuɗi tana eh, abubuwa na bai tana shashanci hisa na zo da ita ita ma ta karɓi ɓangaren saboda bangaren kuɗi suna hannunta eh bangaren rabi na bangaren maza suna hannuna ka gane ba tare da na dinka ce ko ne wani abu bane ka ga dai labe duka zaman fada nake da shi da wannan wahalhalun da din nake kana ga har yanzu ban canja ba kamar bakwai ne kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka na zo ai sai kai bulbul sai ka bi ya san sun <laughs> amma da abin da ya samu kai duru da ba to shi kenan saboda ga dan gakkara nan ko an labe ana jin mafaka san mutane haba amma dama ka gan shi da baki kamar kofar gari da fa an samu tarab tarab ya bu koma karuwa a ƙauyen nan haba abinda nake so da kai yanzu kawai ka zagaya gari ka ce ye kuwa jama'a ni mai gari na dawo ina neman kowa a fada alhamdulillah eh ka sanas kawai na ji daɗi eh ka sanas na ji daɗi eh. ai dama naka sai naka daɗin zama sai bare sai bare alhamdulillah eh. za a je a sanar ka je ka sanas a huta eh, lafiya Allah ya taimake ka mm, assalamu alaikum ga ba kowa amma bari na je na duba na karata Allah sannu sannu lafiya alhamdulillah ya mutan gidan ina ta sallama babu kowa wallahi da ciki dan ka nake shi sabon juku ba na da kanka ai dole ki ganni ni kadai wannan batu ne wanda ba za ki ga kowa kowane irin ba fari ya biyo ni ba abu ne mai muhimmanci ya kawo ni gudu. Allah sa ba laifi na ma ba ba laifin da kika yi wato ko abin da nake so da ke um, kin san cewa duk abin da kika ga na zo kafa da kafa na zo wannan kwar gidan naku abu ne mai muhimmanci? sannan kuma kafin na faɗa miki abin da yake zuciyata da farko dai kin san cewa duk wani abu da aka ce na yaro ne kyau take ba karko take yi ba mu manyan mutane mu ne da mu muka san halin da duniya take ciki yawa to daman kin san ba komai ne ya kawo ni ba kin san akwai wannan dan san yaro na dan kararami wannan yarima to da ya nuna yana son ki ni kuma sai na ga yarima yayi kankanta kuma bayan haka yarima hankalinsa bai kawo ba shine na zauna da daddare na yi shiru na yi tunani na ga ya kamata fa a ce wannan ba harka ce ta yaro ba ta uban yaro ce na zo dai na bayyana miki abubuwan da yake cikin kalbina na tsaya na yi tunani na ga duk duniya babu wadda nake kauna sai ke <laughs> kuma wallahi kauna ke ne Allah kuwa duk duniya babu wadda nake so kuma nake kauna da zan kalla na ji farin ciki a zuciyata irin ki so ni kake so kauna ki nake ni eh, alquran san nake gaskiya ni bazan iya soyayya da kai bayan ka san so na shi mai ta ta ta yaro kyau take ba karko take yi ba ta yaro kyau take ba karko ki ga mu kullu soyayyan nan ni ne mai gari kin san cewa miyar gidana ba ba ba daidai take da ta sauran gidaje ba sannan abin da zaki la'akari da shi shi wannan danawa yaro ne kuruciya ce a kansa in ya aure ki ba abin babu wani abu da zai kawo miki mai muhimmanci mu ne tsofaffi mu ne dattijai na gari saboda haka mu kulla soyayyar nan da ke ni mai gari zan shago baki zan kuma rere taki eh, eh, faɗa ma sani ba zan iya soyayya da kai la ilaha Allah Allah Allah wallahi dan Allah dan annabi